malam ya ce wa ƙasar gilati la'afuwa fihi kisan gilla in an ce kisan gilla shine mutum ya kashe mutum da gangar saboda kwafi saboda rayuwa Allah ke raba arziki yadda ya ga dama Allah ya daga wani kawai kana jan haushin shi ka ce a kashe shi ko ka kashe shi duk daidai ka ce a kashe shi ko kashe shi da kanka kai ka kashe shi to lafuwa fihi ba a yafiya dangin wanda aka yi musu kisan ba su ce to mun yafi ba a ba ma ba su wannan hurumin ba in ma sun yafi to shari'a ba za ta yafi ba babu diya a cikin wannan ramako ake kashe shi ake duk mai irin wannan zuciyan sallaman shi ake daga duniya kawai a huta walirajuli al'afu an jamihi al'amdi amma in jini ne na ganganci shi ganganci wauta kenan ganganci wauta ba wani ba haushi ne irin na kwafe ba duk da dole kisan gangancin ma zama ila da haushi ko da wauta ko wani abu kawai ka ce mutum zauna in fyaɗe kan fyaɗa banza ta kuma fyaɗe shi ya kuma mutum wannan ganganci ne shi wani ana afuwa a cikin shi wani zai iya cewa in fyaɗe kan da banzan sai ya fyaɗe ka kuma ga jikin shi na rawa amma mai gilla jikin shi ba zai taɓa da nasari don yayi ba to da dama don mugunta baya son ganin ka ne to zai yi shi ma wani amdi din ya kisan bai samu nadama ba wauta ce ta kware shi ko kuma wani abu irin haka to wannan ana iya afuwa a cikin shi in an yi afuwa to sai mutum eh, ya biya diya za mu bayani akan diya in lam yakun qatl gilatin in dai ba kisan gilla bane a lura kisan gilla da da kisan ganganci sun hada abu daya dukkan su da gangara su dukkan su da gangan ne kisan gilla da gangan ne kisan gangan shi ma da gangan ne me bambancin su wannan akwai wani kwafe a zuci mutum ba zai taba dama ba in yayi shi wannan ko zai yi mutum yi shi da gangar wauta ce zai yi daga baya na dama, zai ko baya dama ba a ɗaya dama na iya shiga kuma zai iya zama bai shigan ba ɗaya ko kwata-kwata na dama ba za ta shiga ba dama haushi ne kawo. kai dai a ce ba shi ya aka yi samu kaza ya ma aka yi zama kaza ya aka yi ma aka sai kawai dai hasada Allah ya kare mu wa afuhu anil khata'i fi thuluthi amma wanda aka kashi kisan kuskure in shi ya afuwa kan jinin shi to ba a yadda ba sai in ya mallaki dukiya zai yiwu mutum ya je harbi ƙila ya ga barewa ya harbe ta barewan ta tsallake ko kuma ta harbi barewan ta faɗi sai ki kibe yi fita ko har shi ya fita sai aka ji wani na wayo wayo wayo wayo ya kashe aka ɗauke shi shi ma wanda ya harbin ilo ya taimaka wajen ɗaukar shi na inna lillahi wa inna ilaihi sai wanda aka harba ci to ko na mutu kada ya biya biya, na yafe mashi ba da ba da gangari ba kun wani maganar da yi in ya mutum to ba za a aiki da shi ba sai an sa shi a awo ba za a amfani da cewa ya ce ya yafe shi ne matacce kuma shi ya fi jinin shi to ba za a yadda ba sai in sai sai in ya zama wanda ya kisan kuskure zai ba da misali naira dubu goma to shi ya mutu a duniya ya bar dubu talatin in ya mutu a duniya ya bar dubu talatin da ce eh, to shi kenan to an karbi fi shi amma an bai kai gaba fa wannan yafiyan ba a karba ba an gane wannan ko shine yace wa afuhu anil khata'i fi thuluthihi in ko shi matacce wanda aka kashe shi da kuskure yi afuwa ga jinin shi saboda an ɗauke shi yana da tsoron numfashi ila ya wuni ɗaya ko wuni biyu ko kwana ɗaya ko kwana biyu kafin ya rasu ya ga wanda ya harbe shi ya yi wato ƙila ma ya cikin haici shi don kusa-kusa ba shi ya nufa ba ƙila ma dabban da ya harba don ya samu nama ya haƙura da nama yana ta jinyan wannan wanda ya yi marauni ne sai wanda aka yi maraunin ya tausaya mushi cito to na yafi to ba a yadda ba sai in ya zama yana da dukiya wa a afa hadul banina <clears throat> in ɗaya daga cikin ƴaƴaye ya fi kisa na kuskure an kisa na kuskure ko kisa na diya an na ganganci irin wanda ake ɗaukan yafiya fala ƙasar to babu kisa wato mutum ne an kashe shi an yi an kashe uwansu kisan ganganci <clears throat> sai wani ya yafi magadan ba ɗaya bane sai wani cewa ah, wani na yafi wauta ce dai kawai irin ta yara ki da misali sai ya je kaza ni na yafi sai sauran suka ce wasu yafi wato falakasila babu kisa inda amdis ya kamata a kashe ni ramaku ne kisasi ne waliman baƙi nasibuhu min adiyyaci to sauran sai a ba su kasan sanadiyya to anan in wani ya ce ya yafi to ya tsira da shi daga kisa sannan kuma ya tsirkar da shi daga ba da cikakkiyar diya za a yi lissafin diyan sai a raba ma magadan a lissafe to wanda suka yafi sai a cire nasu abinda ya saura sai a mai shi zai biya shi wannan wanda ya yi kisa na ganganci wala afuwa lil banati ma albanin amma mata ba a karɓan yafiyarsu tare da maza idan magadan maza da mata ne sai suka ce sun yafe mata ne to ba a karɓa ba kawai wannan za a yi lissafi ne biya jiya kamila amma idan maza ne to za a karɓa wa man ufiya anhu fil amdi wanda aka yafe mishi a kisan nan na ganganci diriba mai atan wahu bisa aman bayan ya biya diya za a mai bulala ɗari kuma zai zo na gidan yari shekara ɗaya ya yi kisa ne da gangar tsaban wauta ya je kisa da gangar sai aka yafe mushi to zai biya diya in ya biya diya shi kenan a sai kuma alƙali sa a zane shi bulala ɗari bayan an zane shi an gama a a ya je gidan yari kuma ya zauna na shekara guda yana azumin litini da alamis yana sallan dare yana rufin allah gafara an gane wannan ko wadda ya to ita diya nan da ake faɗa ya take ala ahalil ibili in wanda suke da arzikin raƙuma ne mai afi minal ibili raƙumi ɗari raƙumi ɗari kenan yanzu da za ka iya tuntuɓan masana raƙuma raƙumi ɗari nawa yake samawa tun da mu ƙarshen da duk kudin da za a lissafa ba mu da su wa ahalin zahabi alfu dinarin ma ta zinari zinari wato zinare dubu to wannan za a iya ganewa domin bankin najeriya galibi duk shekara su ake tambaya galibi a watan sha'aban watan da zai kama akan tuntube su su ba da lissafi galibi ramadana ake ɗauka a ƙarshen shekara a musamman da a najeriya eh, ramadana ake kallo ko da ke yanzu kamar kano kuma muharram ɗin suke kallo a daidai lokacin akan kalli masu canji nawa suke siyan zinari to ya lissafin da suka yi mu zinari da shi ake fitar da kudin zakka da diya da sauransu saboda mu ba mu da da kuɗi sai dai wannan rasitin da yahuda suka rarraba suke rarraba masu mai hoton gumaka Allah ya kare mu so zinari dubu Wahalil ahlul ma'abota ma abota azurfa isna ashara alfa dirhamin dirhami dubu goma sha biyu dirhami dubu goma sha biyu shi ne ake ce madiya na gana <coughs> na wannan shekarar da ya gabata miliyan miliyan nau ne miliyan miliyan hamsin da shida miliyan nau ne diya ina wannan masu yin jaridu masu na masu irin kalkamin amina suna ɗan rubuta ko no suka rubuta diya bana miliyan talatin a miliyan hamsin a miliyan hamsin ne da wani abu ya kai akwai shekarar ma da bare ne ko bare ya kai ya wuce miliyan 60 ma eh, eh, miliyan hamsin ne da hudu da wani abu ko to shi ne zinare dubu idan mutum ya kisa da gangar sai aka yafe mushi ba an yafe ba su sai ware wannan kudi miliyan miliyan a bashi miliyan miliyan hamsin ya biya an gama a sannan alkali ya sa a zane shi an saboda an yafe ne an yafe mai ne a zane shi bulala ɗari an gama a a ya je gidan yare ya rika karatun kura ya rika sauka sati sati yi shekara guda ya karanta alkurani ya kallolin dare ya turu ko Allah gafara na shekara guda in ya dawo sai tuka guda harkarsa miliyan suna tara ko yawwa ba gani kusan miliyan 60 din ke to to shine diya mu a nan duka wannan abin da aka lissafa wannan ake ce mu kuɗi ba mu da su don kuɗi zinare da azurfa ne dama arziki su kenan zinare da azurfa sai kiwo sai noma kiwo noma zinari da azurfa su ne kudi wannan tarkace ne ba kudi ba ne a yaniya ce kawai kima ce to in bangaren kudi ne ka ga an sansa a dunkule to in dabbobin ne da yake shari'a ta zaɓi dabbobi kuma rakuma to yaya ake tsamo su kowane irin rakumi ake badawa don an ce ɗari malam ya ce a wadiyatul amdi diyan kuskuren nan wanda ake aka yafi di'ai ba kuskure ba ganganci diyan gangancin nan wanda aka yafi idza qubilat in an karbi yafiyan za a karbi diya ne 25 hikatun wata wato kuma da ake ce mahikka mace wato ita ce a lissafin mutane a ce tsohuwan budurwa tsohuwan budurwan sa an rakuma ita ake ce mahaiƙa to guda ashirin da biyar wa hamsin wa na jazatun sannan kuma da wasu raƙuman 'yan mata ne amma ba tsafin 'yan mata ba su ake ce ma jaza'a dukkansu kenan za su yi ɗaukar ciki za su iya haihuwa wannan budurwa ce ta tsufa da budurci amma ba ta fara haihuwa ta ba ta da ciki wannan kuma budurwa ce yanzu take ganiyan tashenta saboda budurcin mata ai mataki-mataki ne wa kamsun wa ishiruna binta labunin da raƙuma ashirin da biyar waton ɗiya ce ta mai shayarwa wato raƙuma guda ashirin da biyar wanda su ma mata ne amma mahaifiyarsu waɗannan ta haifi wasu raƙuman tana shayarwa to yayin ba 'ya'yan ba ba 'ya'yan da ake ba nonon ba yayin su kuma matasa kamar maruka ke na kuma ba su maruka wa to ana shayar da 'ya'yan tsannunsu tsannunsu su ne marukan ko to su waɗanda yake sun tasa ba su riga zama 'yan mata ba su ake ce ma gunki guda ashirin guda 25 wa kamsun wa na binta mahazin sannan da guda 25 yan mai naƙuda waɗannan su kuma an haife su amma iyayen su riga sun haifi wasu ba sai dai cikin ya girma ko lokaci suna iya haihuwa amma ba a riga an haihun ba waɗancan ko an riga an haihuwa an fara shayar da kannunsu waɗannan ko ba a haifi kannunsu ba amma iyayen suna da ciki cikin kuma ya yi kwali sun kusa haihuwa to waɗannan ashirin ashirin da biyar matan nan su za a haɗa guda ɗari kaga nan kuɗi yake duk mai kiwo dabbobi mata ya fi kallo Idan ka sami mai kiwon shanu bai damu da ya tara maza ba in ya gama maza sun yi so ya rarrage su zai kai kasuwa a yanki a sa a tukunya amma matan to su ya fi so da nan ne kuɗi to shi ma diya mata ake wa zalla mata zalla a wani kisa kisan da aka yi da gangar sabon wauta da gangar kuma sai aka yafi wani mutum ya biya wannan irin waɗannan su za yi mu kima in garin ba zinari ta yi mu irin waɗannan matan kima sai a ga kuɗin nawa ya kama amma kawon munan da yake ba ahalin rakuma ba ne zinarin ake kallo da zinari muke aiki zinarin shi ma kima ake mai sai an saurari santara ba wadiyatul khadai biyan kuskure kuwa shi dama diya ake badawa amma idan magadan duka masu hankali da kuma suka yafi diya shi kenan ba za a bada ko kwandala ba in diyan kuskure ne muhammasa to ita ba hudu ake raba ta ba biyar ake kasa ta wancan jinsi daban ne hudu aka hada guda ɗarin wannan ko jinsi biyar ake samu ishiruna min kulli ma zakarna ishirin daga dukkan wancan sassan guda hudu kenan za a samu raƙuma 'yan mata tsoffin 'yan mata tsoffin 'yan mata guda ashirin, sai 'yan mata wanda yanzu suka tasa guda ashirin, sai 'yan mata wanda ana shayar da ƙannunsu guda ashirin, sai 'yan mata wanda iyayensu suna gabata haihu ba samu ƙanni ba guda ashirin. dama su ne a can guda ashirin da biyar dai to a nan ashirin ashirin ka gawa da tamanin saura ashirin wa ishiruna banu labunin zukuran to sai a hada da maza na akwai maza guda ashirin amma wasu irin guda ashirin su ne mazaje guda ashirin wanda iyayensu suna shayar da kannunsu guda ashirin kaga su ma samu ɗari malam ya ce, wa inna ma tugallabu diyatu fil abi inda ake tsanantawa a bangaren dabbobi bangaren kudi ba tsanantawa shine mahaifi yarmi ibnahu bi hadidatin ya harbi je shi dan shi da karfe kashe shi ba san shi mahaifi ko mahaifiya an suka kashe yaro da karfi suka suka kashe shi ba a kashe ba a kashe mahaifi dan ya kashe dan shi ba a kashe idan da gangar ne wato wauta ce mutum ya ɗauki abin da ke kisa ya jifa da shi da gangar wai yana zaton ba zai kashe shi ba sai kashe shi kaga wauta ake ce mai ko in ma ya fi yi wannan to diya zai biya diya zai biya kuma kaza, ai ya kamata ya gadi dan ko to ban da wannan kuɗin wannan kuɗin da za a caje shi diya za a caje shi dai ya biya kuma sauran magada su gado a kadar ban da shi a gama rabawa to shi diyarsa za ce ana zafafa mashi inda shi ba a kashe shi kuma ya ɗauki abu da gangar wato yi wauta galibi duk kisan wauta za ka iske A ganganci za ka iske wauta ne abu an san zai iya kisa ta ce wai ana zaton ba zai yi ba wani lokaci kuma a'a ana san zai yi kawai tsaban lokaci yanzu wanda ya ce tsaya gaban mota in fyaɗe ka ai al'adance ai an san mota abu ne mai kuki a da mutum ko yanzu wuce lahira ga wannan wauta ce da abin da aka ake da tabbacin zai yi kisan wani kuma ana tsila wa ƙalai ko ya kisan ko ba ya kisan mutum shi ma ga wannan wauta ne to in uba ya ɗauki ƙarfi ya sa ɗan shi aiki ko na ki ya ji fushi sai ya ruba da gudu sai harbe shi Inda bai shi da ƙarfi kwa sai a ka yaro ya cin tsara sai lahira ya za da ba za su kashe shawa ba za su ci shi kenan ya kashe banza kuma a shirya ba ta kyale shi za a zai biya diya mugallaza in a dabbobi ne in a kudi ne ba wani mugallaza diya zai biya cikakka na kuɗi na zinare zinare dubu ko azurfa dubu goma sha amma in dabbobi ne a'a za a kora shi shi ne ya ce yarmi ibnahu bi hadidatin faya kutuluhu falayu ko talubi ba za a kashe shi don ya kashe ɗin shi ba waya kunu alaihi salatu na jaza'atan mun yi bayanin jaza'a su ne raƙuma ‘yan mata wanda suke ganiyan tashe ba su tsofe a ‘yan matanci ba, zai ba da ‘yan mata talatin wasala na hikatan da ‘yan mata tsaffin ‘yan mata za ka jana mamaje su da shekaru ne wata tage wata to kuma shi matsalan ɗaukar cikin dabba ko sa ne ya danganta da yanayi sa shanun da suke samu suka samu wuri mai dausayi mai ni'ima da abinci ai sun saurin haihuwa shanun da suke yanayi mai azaba kuma su kandade da sai to haka ma 'yan adam ai su ma wanda suke rayuwa na kunci sai yarinya ta dade ta balaga ba kowa wa cikin komi ya gidan da inda suke da ni'ima suke da abinci yarinya lokaci kadan sai ga ta balaga sai ga ta yi ciki shi sa hailan kuma yake zama da matsala ya danganta da yanayin yanayin gari yanayin gida a gari guda ma yanayin gida sai haila ya bambanta to dabbobi ma haka suke to wurin shekaru za ka nuna ce shekara biyar zuwa shida ko shekara hudu zuwa biyar na ake bambance jarra'a da haifa amma dukkan su ɗan mata ne sai dai in ka ce wata ce babba sai a ce haifa ita ce babba to talatin talatin ba an samu sittin ba to ai ɗari zai bada wa arba'una khalifatan fi butuniha auladuha sai ya bada raquma halifai abin da ke ce ma halifa shine ya bada raquma mata guda arba'in masu ciki a za sha wuya raƙuma masu ciki to ai yanzu ko ba filatini ne bai son ya sai da sa mace mai ciki sai ta kuri sa mace mai ciki to shi wajibi ya samo mata masu ciki guda arba'in su ake ce mahalifai kaga in ka kalli wadatun biyu ne mun karanta sama duka tsanana aka nema ba ba magana mai ciki ba amma mahaifi tun da ba za a kashe shi ba ya je yi wauta ya ɗauki gora ko kotan fatanya ya harbi ɗan shi da shi kawo ya rufe lahira to shi kenan ba za a kashe shi ba amma sai ya biya diya shine ce fi butuniha auladuha wakila zalika ala aqilatihi wakila zalika fi malihi to wajen diyan nan aka ce yaya za a yi dangin shi za a raba ma su biya ko ku shi zai biya wasu suka ce eh shi zai biya gaba ɗaya suka ce a'a taron dangi zai yi da shi da danginsa saboda galibi diyoyi suna bambanta ba ko ta diya ne ake kira mutum shi kaɗai ya je nemo ba shi sa idan ɗan uwanku ya kisa to kun dukan ku za a kama ba a cewa a ah, to shi ke shi ya jawo itifa abin shi a ah, ba a yadda ba ba shari'a ba kenan ai dukan ku za a kama in an kama ku ku duka duk wani ke da alaka da shi wani ke zai zama magaji shi ko dan uwan shi ko da ko magaji ne wanda wani ya kange wani kaga misali kaman yan uwa sai a ce yan uwa wanda aka da uwa ɗaya uba ɗaya sun kange wanda aka da uba ɗaya haka ne ko to in an tashi in ɓanna yau duk hadda su za a kama ba su ce a'a ai da shi ya mutu mu ba za mu samu komi ba za mu za su kwashi kuɗi su a damƙe su a har da su za a damƙa in aka damƙa har da su aka tara sai a ga yaya za a yi a taron dangi a biya abin da aka ɗora mushi ba maganin bayi da kuɗi haɗi tana numfashi komi na sai da za a yi kai ma gadon shi ko kake da shi za su turi gidanka a rubuta a saya kada ka ɗauka an zo fitar da diya waya ce to wannan ra'uwa na zai samu miliyan sittin miliyan 60 baya da miliyan ta ina zai sami miliyan 60 ai hukuma ta zai sami miliyan 60 din nan dangin gaba ɗaya za a tattara komi nasu a sayar komi nasu za a sayar an digi lissafi kenan wani shi ne wani wani wani baban shi ne wani kanin baban shi ne su ma a nemo su sai an haɗa kuɗin a tattara wannan kowa da gidan shi da komi in haya zai kama an dubi zai koma ya zauna ya koma ya zauna a tattara da gidan da komi a tsayar. wani shi ma kanin baban shi yana da yaya uku maza wani na wuri kaza na wuri kaza a tattaro su su ma a tattara a haɗa kayan duka a tsaida wani ma duk komi na su a tattara a tsaida mutum ɗaya da ya mutu eh a ah, na ai su za a kama ai duk za a kama duk su za a tattara ai najeriya ba rusu da addini ai su su riga sun sau sauke nauyi sun gama mana ba su da addini kai ne yan addini da ne ka sai ka yi in kai ma ka tafi sai ka bashi shi na su dai ba za su yi ba Allah ya sauke to da haka nan Najeriya mutum ya kisa dama ai ya bani shi dai za ba shi to ma wani wahala zai abin zai yi ai abin da yanzu mutum zai fyaɗa wani shi kenan in ma jiya ce ta taso sai kai wai buhun shinkafa biyu da galan ɗin manja da dubu ashirin? ta ce Allahu akbar ko kuma an kawo a cewa mutum ya nemi diya wata ce shikenan ya cinye dan shi ko ya cinye dan shi a tukunya ya girka an kawo mai kudi ya cinye dan shi akwai wanda aka ce su je su karbi diya wai Allah kawai yanzu ke ɗanki za ki cinye aiki basu da Allah kaga jahilci in ga bashi da Allah za ku to ai kuma ku je karbu shi ne bashi da Allah ɗin kun ko kun yafi kun yafi amma bashi da Allah kuma ta Allah ya ce mu ce mu a sa alama a nan namu tun da Allah ya ce dama a cikin kisasi eh. da ramuku da hukunce-hukunce jina ne akwai zaman lafiya ai da gaske ne a yanzu misali yanzu ba sai yaro ya laifi ba dangin shi su yau ku kai shi politishin station yan wasu su karɓo duk ba sakaci ba ne inda in ya ɓaro ta duk za a kama su za su zauna yanzu duk yan sanda da suke ta wahala da wani SSS domin a yi ta wahala su kubo masallacin jini fulani jini jami su ta wahala banza inda shari'a ake duk da an samu sauki don in aka damki mai laifi dangin gaba ɗaya su su kan kansu dangin gaba ɗaya sun zama yan hizba sun zama yan zasu za su tsara kansu amma to ba a fili da misu sun san in aka kama sai a samu wani gantalalli a cikin dangi ya je ya ɗore magantalallin dangin dindisi sai iskanci a duniya da an kama shi ko ku dangin kun ce ba ku cikin ku na gaba da kowani zai zaga a ta rigima da shi ya biya kuɗi karɓo shi Ba ma in ya ɓaro rigima dukan ku aka shaƙi iri-iri wani ɗan wanka ne ko ɗan ƙaninka kawai ka ga an kama ka an sai da gidanka an sai da motanka an baka shi nan zai ƙau. to gobe an kaji wani dan jinin ku yana ko irin family visit din da ake yi za su ga ana family na gaske yanzu da idan rashin kunya ake yi nan tare abin da ke cewa sai bata mu kai lokaci to lokacin ne za a tattauna na gaske ai kasashen da suke shari'a ai mutum tsoro kowa yake dan uwan su ne da in dan uwan ku fi dan jini kwara ɗaya daga to dangin nan za su ji kowa sai ya gane inda al'amarin yake amma an bar abu a sake ita gwamnati ce ba ruwanta da addini su duniya suka sani to kaga shi kenan mun sai hakuri kuma wanda ya naba hun wannan nan da ya bada naira dubu ɗari da ya cike da ita a cikin gari amma sai ga shi da yawa da cikin ahalin sunna ma su ne wanda suke zuwa suke cewa a yi mishi hakuri a yi lokaci abin da Allah ya ce ne za a za a kura kisan kisa kisa ya ya ma shi okay eh eh ma a yi inda ya ba da naira har yanzu ko ba ko eh to ai eh, to to dinna ma ai ba shari'a kai mai ba inda an kai shi kotu ne ya biya diya ya biya miliyan 60 to kaga mashin ɗin shi dai ta kai nawa wannan mashin ɗin ma ta kai dubu uku to gidan gidan za a sama kasan wani aka sai miliyan 60 ce ai shi kenan ai ba za a iya biya ba na ba shari'a ba a kwanda labar an dinki kwakwalo dangi nan, an dinki kwakwalo su wani dangin ma in an nemi na kurkusa sun tsari an dinki kwakwalo wani ma ba a garin yake ba yana zaune a wuri da biyan sanda sun kamo shi dan uwanka na wuri kaza yi banna kana can kai ka gina gidanka a Lagos ko a wani wuri kai ba ruwanka da dangin ka kada zuwa su dame ka can za ka gan su sun zo sun zo an kamo ka kayi gidan ka sa shi a sama da gidan yari da duk wata makansa lokaci